Manza'ar TikTok ya an kama ta da bidiyo na batsa wato sex. Wani jama'a kowa idansa ya gani kanta. Shin menene gaskiya al'amarin nan? Kare kamanta idan wannan ne zuwan mu na farko mai albarka sai ka na wannan subscribing da alamar kararrawa. Bidiyon ya fita ne yayin da za'in ta ba kawarta wayarta wanda kawarta tana hawa TikTok ta yi mata fusi. Wanda yanzu haka da al'amarin duniya ta yi mata ca a kai wanda kowa magana kawai ake yi wani ta fito take kari take neman ta karyata wanda wasu daga cikin mutane suka ce ai da wani halinta ne wanda wasu daga cikin iyayenta ko in ce magabatanta su ma suka fito suka ce daman su ce amma ta gagare su gaba daya ba su da za su yi da ita ba ba ta jin magana kowa tun tana karamar yarinya wanda take bidiyo ta ma gaba daya a waje ko da a tiktok tana ɗaya daga cikin marasa a kunya wani mutane suke kuka da su a cikin tiktok wanda yanzu kai ta yi bidiyo ta zagi mutum wanda ba ta ganin darajar kowa kowa ba ta ganin kansa da gashi to shi dai kuma da matukar tuna maka in ne zuwan ka ɗan mu na farko mai albarka ga danna mana subscribing da alamar karrawa domin karfafa mana gwiwa a disin da za mu rikodin ko kuma za mu kawo muku labarai mu kawo muku nagartattun labaranmu muna da kayan tunatar muku cewa Maja tana kara fita abubuwa fulci yadda nan da yake so wanda a baya ma ta yi rigima da malamai da dama amma sai dai hakan ya sa babu yadda za da su saboda sun riga da sun fi ƙarfinta amma shi sanin hakan ne ya sa kawai ta saki bidiyon nan domin ta tauna mata asiri to sai dai mai saurari za mu kawo muku cikakken bidiyon amma kafin mu ku play din mun sake tuna maka ga nan subscribing da alamar karawa mun gode